في البيات حدثنا حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وابو عامر عن عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فتبينا فتبيناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام أبو dauda yana cewa babu fil bayat ma'ana aje kasan kafirai makiyan Allah wanda sun suna yaki da musulmi an je ba kai masu farmaki haka shan saurara masu suke yi da akwai musulmi a ciki ba dalilin za kai masu farmaki ko suna sallah albayat shi na ji a kusa kasan da za a yake su shi a kwana washe don a waye asuba a kai masu farmaki ko daidai a kai masu shi ne bayat ke cewa haddasa na hassan bin ali akhbarana abu samad wa abu amir an ikrima ibn ammar ku gyalaye ikrima ibn ammar ce akhbarana iyas ibn salama an abi قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر من زال لا شغبان تدم تفيا نظام ياكي يا يسا بكر شين شغبان تفيا فغزونا الناس من المشركين شمك ياكي مشركي مكيان الله فبيتناهم شمك كون da su muna tare da su muka kuwa a waye gari na kutulum shi muka fara tun da cikin duhu ne yaya za mu gane juna kana shi'aruna shi'aruna ma'ana abin nan alaman da za mu gane juna a cikin wannan duhu shi amit amit amit amit mutuwa mutuwa domin cikin duhu ne in ba kawo na alama ba to musulmi za su kai dan wansu musulmi alama ne wanda ke nuna cewa musulmi suna da strateginsu tun farko kala salamatu shine cikin rawi ya cikin masu ruwaito a jisi ya ce fakatartu biyaji cilka lailatan saba'a sabata ahlib abiyat ya ce gidaje guda bakwai ni kaɗai na kashe cikin mushirkai ni kaɗai na kashe mushirkai guda bakwai wanda makiya Allah wanda suke ta kashe mu suna ficinan mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan matsayin sahabai suke da shi suka kafa jini makiya allah da suka zo suka sa manzo allah gaba suna so su kashe shi sun fita da shi a wajen garin da aka haife shi suka sa jinga rakumi ɗari wanda ya kawo gawansa ko darensa a kashe shi suka bi shi majina suka yi gaya to su ne suke kawo farmaki yau da gobe su je su yaudari manzala sallallahu alaihi wasallam sun musulunta allah ya doki sahabai guda saba'in ibasu su zo su sai da su su kashe su su saura kan da ba sa musulunta suna so yaki manzana shi manzana yake su wannan shi ne ba irin mutuwar zuciya da kuke zaune ana zagi har na zagi allah kuna shuru e eh, ba dalilin da mutum zai taba jini ba za ka taba masa ba ya taba jini kamar saradi shuru ba ya cika jini yayin da kurashawa suka fa allah kafin suka fa allah cewa jawahir ne kamar halitta gwal ne ko azurfa allah ya ce sam ka ce da su kul huwallahu ahad allah yana kare kansa ba dalilin da mutum wannan irin halin da ake cikin duniyan nan a taba manzan allah ko a taba qur'ani a taba ajini wani ya shiru cewa ina kai rajji yanzu akwai kafofin labarai kai rajji ilmiya an zagi annabi ka zaga mutum da ya zaga ka zagi kafirensa da wanda yake gan girman su mutum ya zagi kur'ani ka zagi mutum da yake gan kirmansa in ya ce kura ku cas wannan shi na ji ne amma mutuwan zuciya kun kullum kuna karatu ba kwa raddi ba wani karnin da isa ya hana mu yin aji ne ba ba wani mutum da zagi tsoronsa in ma mutuwa ko rai ya eh, muke tare da Allah Allah shi harce sama ya harce ba ni adam ta kaka mutum zai zo ya zagi wannan addini ya kai zaga Allah zagi annabi zagi addinin mu E saboda me me ya saura kuma sahabai matsayin sahabai kenan wani na nan yana cici da su ma ita zagi na sahabai an fito da annan muhammad sallallahu a kasansa an to a kashe shi an bi shi a birnin madina an fasa masa kai an ciro masa akori an kashe fafansa an kirya masa bayan hamza an kashe su an yi kwana takwas ana handaku manzo Allah bai ci komai ba dusa ya dauka ya manne hanji sa ya daure shi kwana takwas bai ci abinci ba da wannan jinin da ake wasa da shi kafirai da za su kai masa shek kuma irama to wanda Allah bai sa ya san ayoyi ba shi doki wadda lokacin da ake cikin wannan maraka sun sa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaba suna so su kai masa farmaki shi kuma kai masa farmaki wannan lokacin yakin daban da lokacin da yake maka ake kira mutane zuwa cika ajini yayin da aka sa shi a gaba ake ta karnuka wani zai kashe shi wani zai yaudare shi ya musulunta wani zai ce musulunta ya kashe gargen ya kashe masu masu kula da garge musulmi ya kore rakuma ya tafi su zo su ce sun musulunta in ya tura masu mutane guda saba'in su je su kashe wanda za su ke sadda su sun sa musulmi a gaba arewa da yamma da kudu dole manzo Allah ya kare kansa da jininsa sallallahu alaihi wasallam shine wannan na abin da ake karanta muku Allah ya samu dace wannan hadisin Hassan ne da hanyoyi daban-daban shi Ikrima ibn amar tukullima fi ma hadisin ya yi magana kansa amma na da hanyoyi daban-daban wanda ke nuna hadisin Hassan ne bi shawahid na'am babun fi luzumi saqati قال حدثنا الحسن بن كوشري كوثري شوكري شوكري قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلف في المسير فيسجي الضعيف ويردف ويدعو له wannan yana nuna makar mahalak hali na garin kana tare da shugaban kana tare da al'umma wani irin tausayi zaka nuna ma wani jin kai zaka nuna mana ya zaka mutane mabiya su gane cewa kai shugaba ne wannan hadisin zai ma magana in kana shugabanci da mutane wani haƙƙi ne wani irin tausayi ne wani irin jin kai ne wani irin rayuwa zaka yi da su wannan shine ke koya ma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa da sahaban shi sa sahabai suke ce da shi fadai na bi arwahina wa ummahatina in kana iftada zam ya fansa da iyaye rayuwar iyaye da namu mu mutu kai ka rayu kaunan ya wuce yadda kuke samani iyaye mu su mutu mu ma mu mutu kai ka rayu mun fi so e ba karamin aiki bane so manzala ba baki bane makiratan banza mutum ya riki katun tarbiyya ce na son manzana kuma ka zo ana zagi Allah da annabinsa da wanda kake riyawa kana son sa dan shi ne ake zagi Allah ake zagi annabi baka ce komai ba to me kuma kake so kai mutum da shi aka zaga da yanzu niyansa aka zaga a garin nan da yanzu an kone gidan duniyan baki da amma kan niyansa an zagi Allah an zagi annabi Muhammad shiru wace irin mutane ne wannan wanda kake tuciya da shi tuciya wanda shi kake so wani ya zo ya mayar da shi ya fi Allah ya zagi annan muhammadu ya zagi Allah amma da yadda aka yi waka aka zagi niyas ne da yanzu ka san ba san kuma ya shi ciki ba da yanzu har sa kawai na yake to me yake nuna wannan wani sako ne wannan wanda kake son sa a kansa ne wani ya tashi ya zagi Allah ka fita ka yi bayani mana a kansa wani ya fito ya zagi annabi ya zagi Kur'ani ya zagi ajini ma baki da da tuce shi yana son wannan mutum ya sa zaman lafiya to ba shi a bari wannan soyayya ma tun da girma ake basa har wani ya zo maukaci shi ya zo ya fifita wanda kake son fiye da Allah to wace ajini kuma za a yi ya ce babu luzumu saƙa kalmata saƙa shine rundunar yaki ta ku ce gwiwa a saƙa rundunar yaki luzumu kalizimci rundunar yakin da suka yi sun yi makara ka kai shugaba ka tsaya masu tafiya su tafi amma kai kana baya kana kula da masu bukata ana tafiya akwai wanda motocin su first class ne su tafi akwai wanda motoci shan tura masu hayaki akwai wanda basu da kodi basu da mota babur suke hawa akwai wani keke yake hawa wani bala'in talauci ma ko takalmi ba shi da shi to ya za a tafi da su duk al'umman ka da ya za a yi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da wadanda ce hadathana hassan ibn shawkar hadathana isma'il ibn ulayya na hajjaj ibn abi usman an abi zubair anna jabir bin abdullah حدثنا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف في مسير من an fito cikin fagen yaki to she bari su randuna su sha gaba she na baya ina kula mutane kam haka fayuzi da'ifa da'if wanda baya iya tafiya she taimake shi rakuminsa ya kasa bashi da lafiya manzala shugaban shi shine baya sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka kasa tafiya she taimake su ina baya ya ake yi kuma she ce wa yurdifu wanda ya kasa she sa shi goyo da shi a baya shine fa annabi sallallahu alaihi wasallam maimako a masa a masa hidima shi ke masa hidima ana tafiya shi na baya wanda ya kasa tafiya shi taimake shi wanda ba shi da abun hawa shi ce zo ka hau mu tafi shi ne baya iduba wanda ba su da ikon tafiya amma yanzu shugaban shugaban kasa zai wuce ko gwamna ko sarki to in ba ka yi saba sha ma burara in kana suka gaida shi man baka isa ba shan zane ka gaida shi zaka yi a cici ka ce a sauka lafiya in kana cici baka yi ba ba zabani yawan zasu maka bulara kaunansa kake ka ce sannu shan da ke ka sannu in kana suka daga ma shan da ke ka bulara a ta yi ta yi wani shine shugaban ka ba bai san ka ba baka san shi ba ba rahama zuciyanku da shi shi lokacin zabe a za a ce eh, eh, eh, ya ci kuma sha sami 'yan sanda masu burara suna gaba in zaka gaida shi a sane ka ya za a zama lafiya wannan shi ne rayuwa annan muhammad Sallar, ina baya kuma kan rakuminsa kowa ya tafi inda makiya za su bi sahunsu shi za a fara kashewa to don me ba za su annan muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi sa sahabai sun fi son sa fiye da kansu an je yaki wani ba komai ba ne an fito daga tafiya saurayi ne abdullahi jabir ya yi aure rakumi ya ki tafiya an tafiya bai shi rakumin ya ki kuma saurayi ne an yi bikinsa shi manzo zai same shi ya ce jabir me ya ya ce rakumi baya iya tafiya kamar zai kuka matashi shi addu'a shi tashi rakumi shi rakumi na gudu shi ya kira shi ya ce jabir ka sayan mu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ban da abun hawan ba wannan ba in sayar makan hau mai ya ce ni dai ka sayar mu ya ce to ba zabi na sayar maka suka yi ciniki amma jabir ya ce to da sharci in na sayar maka mai zan hau ka bar mu yi ciniki in ka sayar mu to in kai maka gidan na iso ba haka banza da manzan Allah ya ce naji aka yi ciniki shebiri ina hau ya ce to me yasa kake gaggawa ya ce na aure ne kagin an ji lahira amma ba manta da duniyar mu ba zancen aure mutum zai aure a dan sai masa mm, saboda ba ya faɗa ce an fito yaki da fama ce na da amarya zancen amarya ba mun wasa ba ne lokaci ana biki ba ambaci mutuwa mm, to <laughs> shi shi jabir ya sarma ma manzala manzala yana baya fa addu'a ya ma kuma rakumi ke tafiya aka je ina zuwa manzana sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida baya in ya je gari baya shiga gida haka zai fara gida ya fara zuwa gidan na fatima she je masallaci ya zauna iji labarin gari a kawo masa report me ya faru a gari kafin shiga waje iyalinsa shine ya kawo rakumin ya ce manzana na iso lafiya ya ce a auna kudin rakumin aka auna kudin rakumin aka bashi ya ce ta tafi da rakumin da kudin duka tafi da shi kyauta yake sai ba shi ba wai rakumin zai saya ba ya ce tafi da rakumin da komai jabir zai manta da manzan markiya mu runduna da an tafi an kyale shi manzala shi ne oyurdifu shi goyi da shi a baya yanzu ana nan ma mutum zai iya tare da kai mahari mutu ba sai sunansa ba ko ku ne yadda muke tare da masallaci daya gaisuwan kirki ma ikan gagara da mu da ku tafiya haka muke almajiri bai doki malamin sa malami isan ba kana tambayan sa mai na ne ce baka ganni ba shine kalman zai gaya maka ka mutu baka ganni ba ba yadda za a yi shan zama inwantaka kan san juna an taimaka juna shine rayuwa zai tafi amma haɗu a kabbara tafi ito wani bai fahimci dan wansa mabaranta ne so shi soyayya kuma ba abu ne mai soki ba abu ne ke sa soyayya to babu shi wantaka ne ke ka soyayya to amma muna nisa a juna mutum kuna makaranta masallaci daya babansa ya mutu ko taziya baka masa ba uwansa ya mutu ko taziya baka bala'i ya sami kasuwa ya karya ba, wani alaman da ya nuna kana nuna masa wantaka? ya zai soka kuma ba ku son wannan ba ruwanku da malamanku kuma malamanku ba yadda za su yi da ku haka ke zaune in wantakan mu babu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yana zaune ya ce a kirgan musulmi adadi nawa muke da su a Madinan ma in san su to wannan shine rayuwa wannan shine rayuwa wannan shine rayuwa abu ɗaya kawai kuke da shi Allah ya sa albarka a ciki an yi sallar iji to kuna da zumunci za ku da kowa da kowa amma duk malamin da ya koya maka harfi daya ba ranar iji ba ne kamata ku san juna ku isan me kake ciki ba bara ba ba maula ba ka wahar da shi amma isan kowa ya kai in abu ya dace zai iya bada shaida a kanka wannan shi ne rayuwa wa yad'u ulahu kuma manzo Allah wanda suka makara bas da wani abu gashi ce masa addu'a ce Allah ya saka maku alheri Allah ya taimake ku mutum da ya fito fagen yaki gan shugaban talikai la bai taba zama da manzana ba amma manzana ya same shi a baya ina masa addu'a kuma ya goyo da shi manzana ya goyo ka to me kake zuwa duniyar nan rakumi dai manzana ya goyo da kai ai ya ishe ka alfara a duniya a ce annabi ya goyo da kai to me kake so kuma to wannan shine rayuwar da ake so musulmi su yi amma azubai muke azubai muke wannan hadisin sahihi to wannan shine halin manzo kana gan cewa shugabanninmu ana dawa da juna irin waɗannan shugaba da zaka gaida shi ana ma bulara in gai gaida shi ma ana maka bulara ba wani tsarin da za a yi kusan juna a zaman lafiya to wani kasan kowane rana alhamis za a fito da gajiyayu kamar nan kano za a fito da gajiyayu kamar mutum 200 shugaban ya zauna a ji a gaida shi zai ce ranar litinin duk wanda ake kira makaho ku zo a gaida shi a sai ya gaida wannan wannan ya gaida wannan ya gaida wannan kowai da rubutunsa haka su malki fahad suke yi a sojiya su malki fahad malka khalid haka manya-manyan da suka wuce zai ware ranar yana zaune sha ci a bude ana layi makawo yanzu ba san shi ba shi zai ringa nuna masa annuma iringa masa cewa kun kyale mu mun yi kaza kaza shi kawo takarda a rubuta a biya bukatun wani zo za tun safe za ta yi har magrib ana gaida su ana kawo bukata don ba za ka gan shi ba she wannan lokacin la'alla an kai kwangila ba biya ka ba la'alla kai ba biya ka ranar za ka gaya masa ga takarda mai sa mai na tsaye sai kake gana zaman lafiya amma nan gaisuwa kai ka zabe shi ba ka ce sannu wala sha ma burara ka gana sauraron ka lokacin zaɓe wannan shan canja shan canja ba a raba mutum da masoyinsa kalma dawo lafiya fa ba mu alheri ba ne ka gan gaban ka ci a dawo lafiya addu'a ne babba isan kana son sa kana son sa shine rayuwa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yurdifu ina goyo da su a baya wa yad'u lahum shi yi masa addu'a wanda suka yi baya wannan shine kaunan wallahi manzo Allah ya fada ce la tuminu hatta tahabu imani daga cikin ku ba zai cika ba shi so juna hikdi da adawa da kiyaya da hasada zai sa imani ku ba zai cika ba kuma zai sababa maku shiga wuta ba yadda za a ce so juna ku yafi ma juna ku kaunace juna wannan shi na jinin Allah ya samu dace. Mm. wannan hadisi sinadi sa sahihi ne Allah ya samu dace na'am babun alama yuqatalu al-mushrikun قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى ce babu alama yukatil almushirku almushirkun mushirkun shine na'ibu fa'il ta kaka za kashe hayaki kafirai wannan hadisin ku fahimce shi mutane sun bar na fahimta wannan hadisin bayan da suka fahimci hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kakan da rayuwarsa hadisi ka rike gundarin hadisi yadda yake za ka yi barna da yawa shi ka duba rayuwar manzana sallallahu sallam shi ne za a gane ce alama katin mushrikun ta kaka za a yake kafirai kafirai to kowa kafirai ne awa kawai za ka hadu cici ne kana yakin su ne ka ji dasa na musaddad barna abu ma'auya an a'mash an abi salih ana bi huraira ta rajiyallahu anhu qal qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam umitu an hore ni an ukatlan nasa nasa nan shine kafirai ya yaqulu la ilaha illa shi la ilaha illa allah fa iza qaluha in sun fada wannan mana umini dima'ahu an hana ni jinin su ba dalilin da zan taba jinin su in sun ce la ilaha illa allah wa amwalahum dukiyansu ya zama ya zama haram a taba su illa bi a shi dai haƙƙin zakka wa hisabu kuma abinda za su yi na bayan musulunci to Allah ina kan Allah shi zai masu lissafi ba kai ba wannan hadisi na da girman shehu albani ya faɗa silsila ta hadisi sahiha ta akibi kan wannan hadisin na manta ban rubuta muku lamban ba ku tuna sati mai zuwa albani malami ne saboda yara da'ish waɗannan yaran hawar jawan suna doga da wannan hadisi cewa manzan sallallahu alaihi wasallam ce umitu an qatilan nas an ce a kashe mutane yanzu duk inda haka ne mun fito duk arnin da muka gan shi a cici bismillah umirtu an qatilan nasa ya za zama lafiya a sha hadisin baka fahimce shi ba ma'ana wanda suke yakin ka ka yake su shi da sun faɗa kalmar la ilaha za su amma ka dauko ayan qur'ani Allah ya ce kafirai man sun neman sauraren qur'ani me Allah ya ce da ayan wa in ahad menene mina mushrikina istajaraka menene eh dai daga cikin kafirai ya nema cewa izo kasanka isauraren qur'ani ka kyale shi ka amince masa izo isauraren ka kafiri kaga akwai sunna wani kafiri kuma fato makka akwai kurisha wanda su suke jinjina ma allah cewa allah yana da 'yan mata mala'iku lokacin da kurisha suke yaki manzo allah sallallahu alaihi wasallam su suka kawance da manzo allah waɗannan kafiran shi kurisha suka kashe su suka taba matasansu akan an taba kafiran da suke sulhu da manzo allah sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya ya yake makka kafirai ne shi ka ce umitu an nukatilan nasa kafirai ne fa amma sun ingantaka da manzan Allah don a zauna a kan haka wani su kure shawar suka je suka kashe su shi manzan Allah ce an taba wanda mun yi alkawarin zaman lafiya da su ba sa sallah kai suna jinjina ma Allah kan da saboda aka karatu shi a yi shi kafiri ne ke yakinka kai kuma kana suka yaki to shi yakin da yake ma ina so ya gama da ajini ne kai kuma ka yake shi don shiga aljanna wannan ne ajisi kai ka yake shi me yasa zaka yake shi ce ce la ilaha illallah yakin naka kenan ba wai ya yake ka bane shi na so ya kashe ka kai kuma ka je ka kashe shi ka zuba da shi na ka ce da kai kana da manufa shi ba shi da manufa shi manufansa ya kashe ka ka kare a gamban kasa kai kuma ka je kar ka kashe shi ka ce ka ce la ilaha illallah ya fara shi ka kyale shi kun zama in wanta in ya ki in ka kyale shi zai kashe ka sauraka ibaka uri wannan shi ne karfin wannan hadisi wannan shi na ji wanda ya yake ka nan amma wanda bai yake ka ba ya fara cikin Qur'ani Kafin da bai yake ka kafin amana kuna nan ba dama ka taba shi shi sa lokacin Umar kafirin amana suna zaune ana karbi harajin su saboda harajin da su ake duba kasan da komai a tagiyan da suke sade su shi a karbi haraji a karbo kwandara daya a cikin goma sahabai suna jira ana sai da giya an gama sha kirga kudin giya sha kirga a doki daya a cikin goma wata na yamma ya yi shi musulmin sun taimaka arnan su sai da giyan don a karbi haraji shi labara ya zo wajen shi usman ya umar umar ce kar ku yi wannan ku saura a gama kafinai ne fa kasuwansu daban giyansu daban sha ji a karbi haraji giyansu lokacin umar da ina cikin fata bari ku karanta ku gani saboda ka kar wani izama bashi da malami nan da zai yi allah kawai na kuma gani karfi ke